kashe shi ta hanya mai kyau. a kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ni Salo Garba ke maku maraba da shirin da rashin ta yi. Har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yushau Aliyu a kan batun bugawa da yin amfani da ƙananan kuɗaɗe a harkokin tattalin arziki. Ga wakilar murar Amurka da ke Abuja da ci gaba da firar. a hiddo da a hiddo da matakai matakai ai yanzu mun ai yanzu abin nan hankali ya dawo da an ce mu ai duka bankuna sun zama abin nan mega banks kowane dole babban banki ne katon banki ne gaba daya jarin su kaza kowa daya dole yanzu aka zo aka ce dole akwai regional akwai national saboda haka dole ne kuma a ce akwai na ƙasa da wannan kowane akwai daidai inda zai galiba kowane akwai daidai saboda haka ƙananan kuɗin nan dole dole ƙananan kuɗin nan su ci gaba da amfani amma dole ne a san cewar wasu wuraren a yi matakai wanda za a tsare ainihin za a rage ainihin asarar da ake na kula da kuɗin gwamnati na wannan sannan a rage asara ta buga su kamar yadda muka yi magana kuma ki sani ba lokacin da zan buga naira yan goma goma naira goma goma sai na kila duk naira goma guda sai na biya naira ishirin ila kanta to kin ga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda dole a abin amma kuma dole ne dole ne kuma mai tattali da kamar da muka yi magana cewar waɗansu a kan wannan suka dogara a ƙananan kuɗin nan suka dogara amma ina za a kai su su yi amfani ina za a kai su mani na faɗi maki kuma har yanzu muna magana a ba da ƙarfi ga ƙananan bankuna saboda ƙananan 'yan kasuwa wani idan ya shiga bankin nan kuɗin da yake nema bai wuce dubu goma kai masu nema akwai wani wanda yanzu in kika bashi bashi na dubu goma dubu ishirin dubu talatin ya ishe shi ya fara jari bai da za ka tashi ka tai wani bukatan banki ka je kana neman rancen kasuwanci na dubu goma ko dubu ishirin amma su waɗannan ƙananan bankuna da muke ta magana a yi su gurafa kuma ƙananan bankunan nan idan har ba su tafi daidai da ake ce mushi da tarbiyyar mutane ba da biyayyar mutane ba da addinin mutane ba to zai yi matsakar wuya kuma mutane su amshe su na baki da wani wanda zai ce wai yana zaune baya kyamar riba mutanenmu da yawan suna kyamar riba har yanzu na san mutane da yawa waɗanda suna da kuɗin amma bankin bai dame su ba na lokaci ya zo ilimi ya zo da hankali ya zo cewar ana bankin nan ba tare da riba ba ƙananan bankuna nan idan za a ƙarfafa su su tafi ta hanyar banki ba tare da sun ba da kuɗin ruwa ba kuɗin riba ba wani abu ne wanda zai tasiri jihar kano na sani sun dauki license an ba su license wanda sun za su kafa kananan eh, kananan bankuna dinnan microfinance bank guda 40 da wato kowane karamin hukuma karamin hukuma za su yi musu lokacin gwamna kwankwaso suka hido da wannan ni na rubuta musu kasida na rutura musu ban sani ba ta kai bisa ta hannun gwamna ko ba ta kai ba Allah ya wallamu amma na kwatanta musu cewa idan har ba su dauko su ta bisa tarbiyya ba da abun da imanin mutanensu abin ba zai tasiri ba wato idan ba su taho da shi ta hanya aikin bankin musulunci ba ba za su yi tasiri ba a kano eh, lokacin kuma fortunately abin lokacin shi sarkin kano shi ne gwamnan central bank na abin kuma ina ganin shi ya ba su shawarar su taho da waɗannan bankuna na har yanzu bankunan nan ba su ginu ba har yanzu ina ganin ba a fara abin nan su ba amma har yanzu ba a makara ba ok ana iya ana iya kalle shi ta wannan huska sannan abin zai masu tasiri to ta wannan ta wannan fannin ne kadai kake gani yusha'u eh, za a iya farfado da tattalin arzikin kasa wajen yin ƙananan bankuna a'a su fa ƙananan bankuna sun zama wajibi domin ko ƙasashen da muke ta kallon su waɗanda suka girma a yanzu suna da ƙananan bankuna ne saboda su ƙananan 'yan kasuwa da ƙananan manoma kullum suna buƙatar inda zai fi musu sauƙi ne da kuma wanda yake tafiya da ɗabi'arsu da al'adunsu wajen gabatarwa kin ga kamar naira ashirin eh, eh, eh, kamar yadda muka yi bayani daga baya ashirin goma talatin a halin da ake ciki a yau dinnan babban banki ya fitar da rahoto cewa kashi ɗaya ne cikin ɗari na kudaden najeriya wanda ake bugawa fake wanda ba ake kuɗa ba na kwarai ba na kwarai ba to jabbun kuɗaɗe to in ya zama kashi ɗaya ne cikin ɗari to kin ga ya ba da wani kafa waɗannan ƙananan kudaden ba wanda zai ware kuɗi mai yawa ya je ya yi ƙananan kudade fake saboda ya yi jabbun saboda saboda zai yi hasara ne to kin ga amfanin wannan kudade to amma babban banki dole ne duk da ƙananan microfinance bank sukan yi iyayen gida a manyan bankuna to amma dole bankin kamar yadda supervision yake yadda yake supervising directly daga, daga headquarters ake duba ƙananan microfinance a tabbatar an yi su sannan ƙananan kuɗaɗen nan an ba su mahimmanci wajen kai su waɗannan wurare ƙananan bankuna sannan kuma akwai wani abu a cikin bankin isama kamar yadda ah, alhaji sani yake bayani su waɗannan bankuna idan aka zo da su shi babban banki a nan a can sama yana da abin da ake ci development financing gina ƙasa to su ma waɗannan ƙananan bankunan microfinance dole a samu musu waɗannan development finance a cikinsu wanda zai hada kamar yadda aka yi a kasar pakistan da sudan har birtaniya wato a samar da karban kudaden zakka da abubuwan da za a kai cikin bankin da kuma taimaka ma talakawa mafiya rauni waɗanda galibinsu daga wurin wannan suke fitowa su yo sama kuma ya zo ya shafi tattalin arziki amma Birtaniya har da Birtaniya babban bankin Islama na Birtaniya amma a Pakistan kamar yadda na taba faɗa a irin su marigayi Professor Rafiqullah Islam Molla wanda suka tsaya tsayin daka suka ga an yada wannan ilimi to har yanzu kuma masana wanda suka shafi 'yan boko da masana non suka samu addini sai an haɗu an duba abubuwan da za a yi wanda ba zai kawo a karo da juna ba wajen gina tattalin arzikin mutane amma kuma dole ya amfani da masana musamman irin su alisani wanda suka fara kirkiro su a cikin bankuna kuma ya aiki kuma yake da tasiri sannan kuma suke da experience mai girma wajen gudanar da irin wannan bankuna sannan shi a matsayin gwamnati a ita a matsayin gwamnati gwamnati kamar yadda aka eh, ya bada misali a jihar Kano wanda yake kowa ya san helkwatan kasuwanci ne to dole irin waɗannan su ya kamata su yi amfani da irin su jais bank da waɗanda su kafa resuna na gwaji wanda zai taimaka a wajen ilmantar da mutane na ɗaya kenan da kuma karɓo kuɗaɗen da aka ɓoye saboda tsoron wani abu wanda ya shafi imanin mutane da al'adunsu to alhaji sani bari mu samu shawara ganin cewa lokaci ya fara hararar mu wani mataki gwamnati za ta iya ɗauka wajen taimakawa farfado da tattalin arziki ne cikin gaggawa ganin cewa ana cikin takura duk da ba a daina ma buga ƙananan kuɗaɗen ba a'a har yanzu ina da bisa bakana cewa da wuya da wuya gwamnati su daina bugawa saboda ai komai ana amfani da shi ne bisa hankali da fahimta eh. kuma wannan abin nan ajin ajin kudi akwai naira ɗaya naira biyu naira uku naira kaza naira kaza naira kaza eh, to idan ba ka da canjin ta ai kin gaba ta amma je ai ga su har yanzu ana da su din eh. amma kuma ana cikin kunci shi shi shi kunci kullum ina faɗin cewar wato kin san abin da ake ce ma yunwa duk inda kika ji yunwa a duniya baka da inda yunwa ke kashe mutum sai dai talauci ya kashe mutum wanda bai da kuɗin sayan abinci shi yunwa ke kashewa amma duk inda abinci yake in kana da kuɗin sayan abinci za a shiga duniyar na a kawo abinci ka saya na babban abin da gwamnati da abin ya kamata ta lura shine cewar mutane su ne abin ginawa kamin a gina komai na abin kananan yanzu kananan hukumomi na lokal gamen da jihohi da sauransu nan sukan yi rauni a kowane lokaci gwamna yana kokarin shi ya yi kwalta shi gwamna yana kokarin ya yi gini amma kuma bai gina mutanensu ba yadda za su nemi abinci su yi alaka naira goma ko ishirin ko dubu ko dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar da za su shiga aljihun talaka ita ce arzikin talaka shine arzikin abin nan dan ka sayar da kwalta ka shin da kwalta ta tashi kana gwamnan jiha ko abin nan ba abin da ya damu talaka da wannan akwai abin da wata rana Allah ya ji kare Umaru yar adwa lokacin da yana gwamnan Katsina ina aiki da NAPEP na mun taba zamnawa da shi raka na yi kula da cewar akwai abin da ake ce ma washball waɗannan rami ne ake kama bohol na ruwa akan yi akan hiddo ruwa a yi noman rani da shi duk kowane guda ɗaya a lokacin baya wuce naira ina jin ko dubu bakwai ne ko dubu takwas idan muka hidda biliyan guda za a hiye da abin da biliyan ɗari <coughs> za a yi su kamar yadda na wannan wannan mutanen jihar nan za su amfana za a kasance cewa kusan kishi 20 da wani abu cikin 100 na duka ƙasar noman jihar nan za a amfani ita wata goma sha biyu ina na shekara kuma ya amince da ita abun nan amma Allah bai sa an aiwata ba amma ni na tabbata lokacin da muka yi magana da shi ya amince na biyu mun faɗa kuma har yanzu ita gwamnati muna faɗi mata lokacin da aka ce kina so ke kamar yanzu a Najeriya muna tunanin cewar ma abin nan ƙananan masana'antu ƙananan masana'antu da a tattalo da arziki ƙananan masana'antu da yin su faɗin su da yin su daban ne in ka ce za ka yi ka hido biliyan ka za ka ce a ba ƙananan ma'aikatu shin yaya aka yi ka tabbatar biliyoyin nan ƙananan ma'aikatun nan suka tafi akan yadda muke siyasa na yi aiki na san yadda abubuwan suke amma sai muka ce a'a ko ana iya karkatar da wayannan kuɗaɗe ba ma ana iya karkatar da su ba karkatar da su ake yi saboda ai idan kika lura biliyoyin da ake cewa an hidda ko kana wajen manoma ne ko wajen kananan abuna ne idan da gaskiya ne da yanzu abun yayi tasiri amma sai na ce ma mutane na ce to kowace local government na hidda mata cewa duk wata na duniya za a gina karamar masana'anta guda a wannan abu na din mutum da wani da wani da wani da wani me kuke jin za ku iya yi mu mun iya fahimta kaza mu tumatiri gare mu mu mun isa yadda mu sarrafa za mu yi garin tumatiri ko za mu yi ruwan tumatiri ko za shi kenan duk wata waɗannan wurin ga abin da za su yi waɗanda duk wata a yi duk wata na duniya a najeriya za mu iya samun abin nan small scale din nan guda kowane local gama za mu samu guda za mu samu guda 770 da wani abu ki kilga min shi a shekara guda ki kilga min shi a shekara biyu ki shirya dauki cewar kishi 20 kici 50 cikin 100 nasu sun hwadi 50 sun miƙe an ci gaba amma ba shi bane babban tasirin abin da ke magana shine cewa lokacin da na ce zan yi wannan ma'aikatu na bincike da ke universities su za su zo su taimaka abinda bincike ne da suke ba za su bashe ba nan a cikin makaranta ya tsaya nan zai zo a cikin waɗannan mutane sannan masu fabrication masu masu masu sassaƙa abubuwa su ma da cikin waɗannan kuɗin za a biya su abun haka zai juya ya juya jama'a karshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu kuma ya yarda ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsin ma da Alhaji Yushau Aliyu da wakiliyar murar amurka da ke abuja madina dauda ne salo garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuda hanya mai